bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadus salihin ayau insha Allah ta'ala za mu tashi daga babin da yake kwadaitarwa kan yin gaisuwar masallaci na'am qala rahimahullah باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتي التحية بنية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها babin da yake bayani akan mahimmancin yin sallar gaisuwar masallaci wato raka'a biyu sannan babin yana nuna cewa makaruhi ne mutum ya zauna kafin ya sallaci raka'a biyu ko a wannan lokaci kowa ya shiga na'am عن أبي قتادة رضي الله عنه قال أن "Allah أبو قتادة الله shi" yana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci to kada ya zauna har sai ya sallaci rakawai biyu muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito وعن جابر رضي الله عنه قال أنكر yarda da shi, yana cewa. A taitun صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صل ركعتين mazala sallallahu alaihi na taɓa zuwa wajen shi yana masallaci sai yake ce min ka yi nafila raka biyu ji jabir muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito babu istihbabi raka'ataini ba'da alwudu babin da yake bayani akan cewa mustahabbi ne a yi rakawa igu da biyu idan mutum ya alwala. an abi hurera ta radiyallahu anhu an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala li bilal ya bilal an daga abu hurera allah ya ƙara masu yarda yake cewa mazala tsira da amince allah su tabbata a gare shi ya taɓa cewa da bilal ya bilal haddis ni bi arja amalin amiltahu fil islam ya kai bilal ka bani labarin aikin da kai a musulunci wanda ka fi ƙaunar ladansa. fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna saboda na ji qarar takalmin ka a gaba gare na cikin aljanna qal ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa Sallaitu bidhalika at-tahuri ma kutibali an u usalliya yake cewa babu wani aiki wanda na fi fatan ladansa fiye da cewa ban taɓa yin tsarki ba a wani lokaci da daddare ko da rana face sai na yi sallah da wannan tsarkin mana idan ne tsarki ne ba haya ko fitsari na yi alwala to na kan yi na fula da wannan alwalar da na yi muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير لها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة باب ديكي بياني أكم فلل الجمعة دا وجبتنتا da kuma mustahabbi ne mutum ya yi wanka idan zai je sallar juma'a ya kuma sa turare da kuma bayanin cewa ana so mutum ya yi gaggawa wajen zuwa juma'a ya kuma yi addu'a ranar juma'a ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani game da lokaci mai mahimmanci a juma'a da kuma mustahabbancin yawaita ambatan allah bayan juma'a qala ta'ala allah yana cewa فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذا كوكا غما صلاة كودي ديتا بايان قسا كما كوني ما دغا فلالر الله ku ambaci sunan Allah da yawa ko kwara bauta. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر بودك أبو هريرة الله يرده شيئا شوى Ƙwala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, Khairu yaumin tala'at alaihi shamsu yaumul jumu'a. Fiyayyen da rana ta fito a cikinsa shine ranar Juma'a. Fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhila aljanna wa fihi ukhrija minha. A cikin Juma'a ne aka halarci Adamu a cikinta aka shigar da shi aljanna. A cikin Juma'a aka fitar da shi daga aljanna. rawahu muslim muslim ne ya rawaito wa anhu radiyallahu anhu qal an karɓo daga abu huraira Allah ya da shi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام duk wanda ya yi alwala kuma ya kyautata alwalarsa sannan kuma ya je juma'a ya yi shiru ya saurari huɗu da ake yi to Allah madaukake sarki zai gafarta masa abin da yake tsakanin wannan juma'ar da juma'ar da za ta zo bayanta da kuma ƙarin kwanaki uku wa man masal hasa faqad duk wanda ya taba tsakuwa to tabbas ya aikata ba daidai ba rawahu muslim muslim ne ya rawaito wa an hu anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kal an karɓo daga abu horaira allah ya rada da shi yake cewa mazala sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibat kaba'ir salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan suna kankar abin da yake tsakanin su mutukar an guji manyan zunubai rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين an karbo daga abu huraira daga abdullahi dan umar suke cewa sun ci manzan allah sallallahu alaihi wasallam a kan itatuwan mambarinsa yana faɗa ko dai mutane su hannu daga barin juma'o'i ko kuma allah maɗaukakin sarki ya yumke zukatansu su kasance daga cikin gafanallu رواه مسلم مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكر عبد الله dan umar allah ya kara masa yarda yake cewa manzo allah sira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce idza jaa ahadukum aljum'ata falyaghtasil idan ɗayan ku ya zo sallar juma'a to yayi wanka muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو أبو سعيد الخدري يكي تشا منزالا سيرادة من تشا الله ستبتا غريش غسل الجمعة wajibin ala kulli محتلم wankan juma'a wajibi ne akan duk mutumin da yake yayi mafarki wasu malaman sun ce wannan farkon musulunci ne aka wajabta wa kowanne baliki ya yi wankan juma'a wasu kuma malaman suna cewa ya danganta da yanayin mutum mutum yana wari ta yadda zai cutar da mutane to nan ma ya waje ba gari shi wanka kafin ya je juma'a muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa an samura radiyallahu anhu qal an karbo daga samura Allah ya yarda da shi yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya ce man tawadda yawm al-jum'ati fa biha wa ni'mat duk wanda yayi alwala ranar juma'a to madalla da wannan alwalar wa man ightasala fal afdal duk wanda yayi wanka to wankan shine yafi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma sun ce sanadin hadisin ingantacce ne وعن سلمان رضي الله عنه قال أن كربو دغ سلمان الله يقارى مسير داينا تشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال تيرا دامي الله استبتا غريش ياتي لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى mutum ba zai yi wanka ba ranar juma'a ya kuma yi tsarki ya tsarkake jikinsa da gwargwadon abin da ya samu sannan ya sanya mai ya kuma sanya turare daga gidansa sannan ya tafi masallaci ba tare da ya raba tsakanin mutane biyu ba kafin ya zauna sannan ya yi sallah gwargwadon abin da allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa ya saurari liman sannan ya yi sallah gwargwadon abin da allah ya rubuta masa sannan ya yi shiru ya saurari liman lokacin da yake hudu ba face sai allah ya gafarta masa tsakanin wannan juma'a da juma'a da take bayanta rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دغ Allah هريرة yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man igtasala yawm al-jum'ati ghusl al-janabati thumma rah fa ka'annama qarraba badana duk wanda ya yi wankan juma'a irin wankan da ake yi na janaba sannan ya tafi zuwa salar juma'a to zai zama daidai da wanda ya yi sadaka da raƙumi waman raha fi sa'ati thaniyati fa ka'annama qarraba baqara duk mutumin da ya tafi salar juma'a a daidai awa ta biyu ko kuma sa'a ta biyu to yana daidai da wanda ya yi sadaka da saniya ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن duk wanda kuma ya tafi sallar juma'a a awa ta uku to yana daidai da wanda ya ba da sadakar rago mai ƙaho ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب Dajaja. duk wanda kuma ya tafi a awa ta hudu to kamar yayi sadaka ne da kaza ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة duk wanda kuma ya tafi a awa ta biyar to kamar yayi sadaka ne da kwai فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر idan liman ya fito ya zo zai hau mambari to sai mala'iku su ma su nannaɗa takardunsu su koma suna sauraron Eh, hudu da ake yi da kuma ambatan allah da ake malamai suna cewa abin da ake nufi da awa a nan ko kuma sa'a shine za a fara ne daga sallar asuba sai a raba ta gida biyar to idan aka raba daga sallar asuba gida biyar to kowanne gida ɗaya idan mutum ya halarci sallar eh, juma'a wannan gidan shine zai samu ɗaya daga cikin wannan ladan da aka faɗa. ko raƙumi idan ya halarta ne a sa a farko ko kuma ya samu saniya in a ta biyu ne ko ya samu rago in a ta uku ne ko ya samu kaza in a ta hudu ne ko kuma ya samu kwai in a ta biyar ne muttafaqun alai khari da musulmi ne suka mutu وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال أنكر بودك شي أبو هريرة الله يردد شي النبي صلى الله عليه وسلم يا أم بشران الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata awa